فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم sai Allah ya yi mana baiwar shari'a zuwa ga musulunci kuma ya tsare mu daga azaba mai tsananin zafi